yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar zazzau. to kasar zazzau da ya ce daga cikin wato kasashe za a iya cewa na ƙasar hausa ita zaria kusan za a iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban don gudanar da al'amura na ci gaba. wakilin sashen hausa a kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi sun taɓo batutuwan tarihin wannan ƙasa ta zazzau tun kafin mulkin mallaka jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. kafin dai tsinda cikin shirin ke zara in an ce miki zaria zazzau tunani me kike yi Zaria Zazzau <laughs> Queen Amina. Ko kina tunanin sarauniya Amina? Sarauniya Amina. Da wannan makarantar nan na Kaduna. Eh. Ni in an ce min Zaria ina tuna ina mama na yar Kano ce. Eh. Sai dai in san cewa da wannan ne ake shaida to an kusa a an kusa isa Kaduna ko wani abu hakan nan. Eh. Sannan kuma akwai waƙan nan na a tunne Jibbo ban san ko kin tuna waƙan nan ba. Na san waƙan na tuna ta. ban san ko tuna wannan wakan nan ba na um, na tuna ta oh dan alewa dan almajirma ta ko in ce kin san ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan wakan na wato ba mu samu ainihin asalin shi wannan wakan ba mm. amma akwai wanda ibro ya yi a wasan kwaikwayon shi a wasan barkwancin sa wasan barkwancin sa eh. ban san ko kin san wannan wakan ba masu sauraro za mu je ga isa lawal ikira wakilin sashen hausa a kaduna da bakon da ya samu tattaunawa da shi wanda zai gabatar mana da kansa to sunana dr salisu bala malami a sangayar koyar da tarihi jami'ar ahmadu bello da ke zaria na matakin senior lecturer a wannan shekarar zan kai ga matsayin associate professor a fannin tarihi sannan kuma ina matsayin management staff kuma head of research shugaban sashen bincike na ilimin tarihi a gidan tarihi na arewa house cibiyar adana kayan tarihi da kuma bincike na ilimi karkashin jami'ar amadu bello ta zaria kuma ni fellow ne na american council of learned societies wata kungiya ce a new york wanda ke la'akari da wato mutanen da suka yi fice wurin bincike da kuma harkar ilimi a sassa daban-daban na ci gaban dan adam Dakta da yawan mutane ga su ko wasu a kasar zazzau wasu a wani sashi na kasar nan suna jin tarihi amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso me za ka gaya wa mutane game da tarihin kasar zazzau. To kasar zazzau da ya ce daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar hausa kaga akwai kasar kano akwai kasar katsina akwai bangaren gobir su ma duka kasashe ne na hausa to haka kuma akwai kasar zaria to kasar zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaɗɗen tarihi kamar yadda daular ottoman take da daddaɗɗen tarihi kamar yadda wato daular songhai da daular mali suke da daɗaɗɗen tarihi a fanni daban-daban na cigaban dan adam ita Zariya kusan za iya cewa mahaɗa ce wace ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haɗuwa a wannan wuri don gudanar da al'amura na cigaba akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a ƙasar zazzau tun wancan lokaci kuma ana magana ne akan ɗaruruwan shekaru idan aka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda allah ya samar a ƙasar zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane akwai abin da ya shafi ƙasar noma wuraren kiwo tsaunuka kamar dutsen kufena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zauna a wannan wuri tun lokacin da dan adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha ake da mutane a cikin ƙasar zanzu wato stone age, age period sannan har aka zo lokacin da dan adam yake amfani da karfe iron age period wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na zaria wanda ake kira da kasa zazzau to wannan <clears throat> idan ka duba a baya-bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gindinsa a kasar zazzau a sassa daban-daban kuma aka samu manyan-manyan malamai suna zuwa misali in ka duba akwai sheikh muhammad bin abdulkarim almagili ya zo ya zauna a kasar zazzau bayan ya baro katsina kuma ya zauna a kasar kano wannan ina maka magana wurin karni na karshen karni na sha biyar zuwa karni na sha shida a lokacin akwai malamai sannan kuma bayan nan ka lura za ga cewa <clears throat> mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen borno suna zuwa su mahaɗa a wurin mutanen da suke zuwa daga gabaci daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri zo su zauna sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka mai da wurin wurin zama duk inda mutane suka taso sun yi ayari zaga suna yada zango a kasar zazzau ba don kuma sai don saboda dan adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci ya sha da sauransu shi yasa za a ga cewa akwai unguwanni da suka bunkasa a wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka turawa sun zo kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban misali za a ga akwai cibiyoyi na addini a ƙasar hausa kusan za a iya cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani misali in ka duba za a ga dutsen dala a kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya in ka duba a dutsen kwatarkwashi a zamfara cibiya ne na addini na gargajiya in ka duba dutsen kufe na azazzau cibiya ce ta addini na gargajiya to wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko fiye da shekara dubu ɗaya da suka wuce akwai jama'a a ƙasar zazzau da suke gudanar da harkoki na yau da kullum ta fuskar cinikayya ta fuskar mu'amala ta auratayya ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu yaya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan ah, turawa a kasar zazzau a kasar zazzau akwai wasu sarautun da suke a ƙasar zazzau kafin ma zuwan yakin shehu fodiyo a shekara ta da hudu zuwa shekara ta shida aka yi a cikin ƙasar zazzau <coughs> wanda wannan tsari sun yada akwai sarki sun yada akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i misali za ga akwai sarkin masaka akwai sarkin marana akwai sarki na kasuwa to duk waɗannan mutane akwai su sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyala mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar zazzau ba don komai sai nan saboda duk wanda zai zo zai zo da ilimin shi zai zo da kwarewar shi zai zo da dukiyar shi zai zo da abin da ya fi shahara a kai sannan zai kawo kasar akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar zazzau akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna misali zan bada akwai shek mura alwali zaria gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata 'yan sarki take ciki da ya zo ya ba da maganin aka warke ya samu wurin zama suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi akwai shek ah, <clears throat> akwai shehune da yawa akwai ah, kaman malaman suna nan da yawa akwai shek abdulkadir zaria shi ma kaga daga kasar nufe ta so ya zo ya zo ya zauna nan kuma ya zama dan gari ya hayyafa ƴaƴan shi yanzu kalifofi ne akwai su shek malam na iya akwai shek shitu kusfa wanda ya zo kasar zuzuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyar ya zo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na kadarawa a daular sokoto a wancan lokaci da ya tashi dawowa bai zami ko yana ba sai nan su ne suka kafa a yankin kusfa da ake magana a yanzu ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin kusfa a zaria eh saboda ya zo da asararai da yawa kuma ba ma harkoki na waraka ko wasu rashin lafiya ba abubuwa da dama da suke damun dan adam kamar a ce cututtuka na gorarraji da yake damun yara da abubuwa dai da ya shafi mace-mace yawan mace-mace da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha duk za ga ya ba da tallafi ba dan kaɗan ba a wannan lokaci dan ba a nan yake a zaune ba zuwa ya yi shi ma to yawanci malaman za ga akwai waɗanda suka zo ma daga misira suka zo suka zauna a nan shi yasa za ga yawanci misali a wancan lokuta za a ga kafin zuwan turawa akwai ganuwa a garin bayan ganuwan nan sana akwai kofofi me ma'anar wannan ganuwa ganuwar nan an yi ta ne ba don kuma sai don ta samar da kariya ga jama'ar ƙasar zazzau misali daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa ka gani misali aka kuma zamar da kofofi na shiga garin kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari waye dan ya zo daga waje in kuma ka shigo cikin gari sai ka an an gane waye kai sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa sannan ne ake iya barin mutum ya shiga in lokacin kasuwa ne ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki ta hanyar kofofin na ake samu misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka wannan kofar doka da aka yi ta an yi ita ce kusan farko kofa ta farko a zazzau a ƙasar zaria wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama ake yanke hukunci ake zartar da abubuwa da dama shi za ake kiranta da suna kofar doka mm. ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen suke zaune a wannan gari mm. kaga kofar doka saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri dukkan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin suke yanke hukunci game da masu shige da fice da kayan da za su shigar da kuma kuɗin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni sannan ka duba za ga akwai kofar gayan ita ma kofar gayan wata kofa ce wanda aka yi ta ah, wani bawan allah ne da ake ce masa wani mayaki ana ce mashi gayan shi kuma wannan babban Allah ya zo ne ya zauna a wannan wuri abinda yake fama da shi abin da ya shahara da shi shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin ƙasar zaria shine aka ba wakilcinsu to amma yana zaune ne a gabi tasowa yake biyo ta wannan wurin yana zuwa ya zo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma amma duk abin da ya shafi ruwan zaria shine ke da wakilcin wannan to sai wata rana sarki ya tambaya ya ce shi wannan bawan allah wai ta ina kake biyuwa ne ka shigo cikin garin nan sai ya faɗi ta hanyar da yake shigowa sai ce to a sa ma wannan kofa sunan kofar gayan kaji dalili sannan bayan nan akwai kofar jatau shi ma kofar jatau jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa shi wannan bawan allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayyari suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari saboda haka saboda sadaukantakarsa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki sai zamanto sai aka ce a sama wannan kofa kofar jatau amma malam menene asararun nan ne sun da zaka ce asararu shine sirrika yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga hirar Isa da Dr. Salisu Bala domin jin ma'anar asararo. Amma malam menene asararo nan ne tun da zaka ke? Asararo shine sirrika na magunguna da ake amfani da su wurin samun mutane waraka ga abubuwa na cututtuka da ke damunsu. walo ga yara, walo ga manya, walo ga mata da sauransu a wani lokaci. To, sannan akwai kofar kona ita ma kofar kona a an samar da ita ne ba don sai don saboda akwai wa'yansu mutane da ake kira konawa mutanen nan konawa mutane ne waɗanda suka yi ayiri daga wurare kamar su misir da suka taso suka zo yawanci an ce malamai ne waɗannan mutanen in sun zo suna zuwa su sayar da littattafai sannan kuma su zauna su ba da ilimi sannan su ci kasuwa sannan su ɗibu kayayyakin da aka fi amfani da su a wannan kasuwanni kasuwa ta zaria su mai da shi garuruwansu to sakamakon waɗannan abubuwa sai zamanto duk sanda mahara suka kawo hari waɗannan mutanen suna zaune a wurin ba tare da sanin sarki ba sukan kare garin zaria ta wannan bangare sannan Ah, labari da ya kai ga sarki shine sai sarki ya ce to a samu wannan wuri tunda mutane suna haurawa kuma ga masu kare su a samu wannan wuri kofar kona hmm. kaji dalili kenan sannan akwai kofar kibo ita kofar kibo sunanta ya samo asali ne daga kibo wato kibiya hmm. wato kibo inda aka yi kofar akwai tsaunuka da duwatsu nan mutane suke zama musamman kamar waɗanda suke yan fada sarki suke zuwa su tsaya don suna hangan mahara idan sun taho kafin su zo sai su ringa harbin su da kibiyoyi don su koma su kare garin zaria daga wannan farmaki da suke kawowa shi ma anan sai aka ce a samu wannan kofa kofar kibau to akwai kofar galadima kofar galadima galadima wani wani suna ne na basarake yawanci a kasar hausa an sani kamar Makers ne su ne suke samar da sarki to yawanci jama'ar shi galadima a wannan wuri sai zamanto suna zaune idan suke kula da dabbobi na sarki dawaki ne dokuna kenan shanu ne tumaki ne da, sauran dabbobi da sarki ke amfani da su wurin harkokin yau da kullum raguna da sauransu to sai zamanto saboda hidimar da suke ma sarki sai aka ce a samu kofar galadima da wannan wuri to sannan kuma akwai kofar banzazzau ita kofar bai sun canfa ta cewa suke wai duk wani sarkin da ya fita daga wannan kofar ya fita ko yaƙi ko wani abu inda ya fita ta wannan kofar to ba zai dawo ba ba zai dawo garin sariya ba saboda haka sai zamanto ba ta da muhimmanci sosai ah, kamar sun canfa ta mutanen da to misali da ake bayarwa akwai sarki makau lokacin da aka zo a misali jihadi a shekara ta dubu da dari takwas da shida a kasar zazzau kasan an fara jihadin a gobe shekara ta dubu da dari tara da dari takwas da hudu da amma gari kowane gari da irin lokacin da suka fara yakin su kuma kowane gari da irin tutar da ake basu misali to da sarki ya musa ya zo ya kawo eh, sarki shehu dan fodo ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki to sarki makau da ya tashi fita ya fita ne ta kofar banzazzo to da ya fita bai zaki dawa ba bai mu koyi na ba sai inda abuja take a yanzu to shi yasa sai suka canfa ta suka ce to duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce mashi kuma ba zai sake dawa ba to in ka zuba ai kofar bai ma'ana kofar bayi kofar bayan gari mm. to shi yasa sai suka canfa ta da wannan sannan akwai kofar kuyan bana wannan kofar koyon bana abin da ya sa ta yi suna saboda kofa ce a nan ne sarkin zazzau da sauran jami'an da suke karkashin mulkin lullugat suka zo suka haɗu suka zauna haka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya mutanen fada da mutanen mayakan da ke cikin kasar zazzau suka ajiye makamansu cewa sun sallama ma turawa mulkin mallaka to a wannan kofar koyan bana a nan ne aka yi wannan abu wannan abu ya faru to shi yasa aka samu da kofar koyan bana so kofofin kenan amma kuma abin da ke faruwa shine kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda saboda hali na tsaro ga birnin zaria sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba sannan kuma ta nan ne suke karban kudin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato eh, gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci sannan kada manta Eh, tarihin zazzau yana da fadi akwai abubuwa da suka shafi sarauniya amina ita ma da ban mun taba ba eh. kafin eh, ina so mai labarin sarauniya daban hmm. bayan an yi jihadi a kasashen hausa hmm. me ya faru da kasar zazzau bayan an yi jihadi sai zamanto sarki ya musa shine ya jagoranci wato jihadin da ya faru a kasar zazzau shi wannan bawan allah shehu dan fodiyo ya bashi tuta da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci su masu gudanar da nasu jihadin a eriyan wuraren da suke misali an ba ma sarkin nasarawa tuta an ba ma sarkin jama'a tuta akwai sarki daya da na manta na tana zan bayyana shi kusan haka tsarin yake in ka duba bubuyar na gombe sarki shehu usman bin fodiyo shi ba shi tuta da ya ba shi tuta shi ma kuma ya bi manya-manyan garuruwan da ke karkashin area shi ya ba su tutoci to da aka tashi kaga jama'a da nasarawa da kefi yawa kefi aka ba mu kefi tuta to da nasarawa da kefi da jama'a sai suka zama zamanto suna karkashin mulkin zazzaune a wancan lokaci saboda haka duk zanda za a nada sarki su jama'ar jama'a da jama'ar da ke kefi da jama'ar da ke nasarawa suna da makers ɗinsu za su zauna su zaɓi sarkinsu in sun zaɓa za su tura ma sarkin zazo sai ya yi sai ya yadda sannan sai a dawo sai a yi naɗin sarauta nasarawa dai ta yau wanda yanzu jiha ce eh, ta yau wanda take yanzu jiha ce to kaga abin da ke faruwa kenan sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin kajo shi ne kamar yake shugabantar lamuran duk da ke eriyan jama'a a wancan lokaci duk hausawa da fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri da suna karkashin mulkin shi ne to amma akwai muhammadu akwai wannan sarki sarkin kafin yabo wanda ne ya sarauci wato jama'a a wancan lokaci da ya yaki sarkin kajuru haruna ya ci shi da yaki sai zamanto da eriyan Kajuru gaba daya da eriyan kabilun gaba daya da sinin zom da suka ninkon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin jama'a sai aka tabbatar da wannan so bayan an yi jihadi a ƙasar zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da kafilu waɗanda ba su yarda su musulunta ba to ba a yarda a tilasta musu a ce dole sai sun musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyinsu da 'ya'yansu da matayensu ba wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dololin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazzau da take da malamai sai ta ringa tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake karkashin mulkin kasar zazzau a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun ba da zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kudi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zazzo akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zazzau akwai irin waɗannan rubuce-rubucen tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zazzau na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubucen saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za ga duk akwai irin waɗannan abubuwa a ciki yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin ah, shehu usman dan fodiyo an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa eh. wanda shi ya jaza wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa na sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake ba shi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci Dr. Salisu Bala kenan a tattaunawarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikra. ganni zango kuna son ku samu rahama ku ce Allah. karshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Insha Allahu rana ita yau za mu kawo muku karshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Vasco. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun karshen mako lafiya.